الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da girmamawa ga dukkan manya-manyan malamai cikinsu da malamai na da yayye na da abokanai na a wannan majalisi nake fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci zuwa kyakkyawan tafarki domin faɗar abin da ubangiji zai so kuma yadda da shi Allah kuma ya kaɗe mana tsautsayi da sabul da baka da kuma sharrin shaiɗan kar mu faɗi abin da Allah subhanahu wata'ala ba zai so ba to an ce minti talatin aka ban ni kuma ina da magana da yawa kuma yanayin tafif ɗin yana da ɓangare biyu an ce ta faru ta ƙare wai an wa mai dami ɗaya sata to ban sani ba ta faru zan yi ko kuma ƙarewar tata zan yi eh, ta faru an fara <laughs> tun da wancan karin magana ne na bahaushe ina ganin ya yi daidai ɗin aka ce ta faru ta ƙare to a ah, ni na fi sha'awar tattaunawa akan ilimi da kuma karatu wanda zai zama kai da kake maganar zai zama maganar ka kaɗanci al'imam khatibul bagadadi allah ji kansa da rahama ahmad ibn ali ibn sabi a cikin littafin alfaƙi walmutafaƙi ya rawaito da isnadi ingantacce zuwa ga ayyo ibn abi tamim as-sakhtiyani allah ji kansa da rahama ahadus sikat wa min rijalis yake cewa da almajiransa ku a yanzu ilimi karuwa yi ko kuma raguwa yi sai suka ce a ilimi alhamdulillah ilimi ya karu sai ayyub yake cewa la ilimi dai ya ragu zance ne da magana ta karu sai yawa To kamar ayyuba sikhtiyani Allah ya ji rama yana kwatanta lokacin mu ne a yanzu da Allah da mutum zai iya maganar minti 30 sai kaga watakila ilimin da ke cikin minti 30 din bai fita na minti 5 ba ragowar minti 25 duka maganar sa sai tasa ta kan kuma kamar yadda Imam Malik Allah ya ji da rama ya faɗa yadda alkadi iyas ibn musa al-yahsabi allah ji ɗansa da rahama ya rawaito a cikin tartibul madaris yake ba da istar ya hayallai lokacin da suka zo wurin malik sun taso daga andalus ya ce tun daga tsarabulus suka shiga jirgin ruwa da wani bawan allah wani matashi duk inda aka zo wata tasha tsarabulus ta andalus kenan ba ta libya ba sai ya tsaya ya yi musu wa'azi ya faɗaitar ya tsoratar sai ake ta sha'awarsa ake ta yana birge kowa har aka zo madina ana zuwa madina a lokacin ya tashi an gidan da sallah zai fara sai kawai da tawa suka fara fita daga masallacin sai yara suka bi su suka dinga ebo takalma suna jifa wannan mutum to da aka gama sai ce da muka je sai ya zama farkon abin da muka tambayi imam malik kenan a kai cewa to ku a garin ku haka ake mutum ya tashi zai yi wa'azi a dinga jifansa kuma sai ma malik ce ai wannan abin da manyan suka yi haka ya dace kuma yaran ma sun kyauta ya haya ce sai muka ce to fa alama ya shi ta mi ustalaf to magabata ba sa taruwa ne ya eh, suna taruwa to in sun taru mai suke ya ce kanu ya shi ta mi'una ala fiqh in dai kaga an taru to ba surutu ake yi ba karatu ake bayarwa to a ah, abinda na fahimta ita wannan tattaunawar kamar labari za a bayar akan matsalolin da suke faruwa a yanzu a wannan gari namu mai albarka da kuma yadda al'amura suka tike suka kai zuwa ga halin da ake ciki a yanzu to kamar yadda muka sani Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. ko manzala sama ya isar da saƙo yadda Allah ya aiko shi domin isar da saƙon ne ta sa ya jajirce a makka har zuwa lokacin da ya zo madina a iya tsawon zamansa na madina yana gina zukatansu kuma yana gina musu tsaro da tattalin arziki har sai da aka yi jallin da arne bai isa yanzu ya ce sai yadda yake so ba dole in ya ce sai yadda yake so kuma ya tunanin wannan zai daɗaɗa wa musulmai ko ba zai daɗaɗa wa musulmai ba ya Allah ya saukar da al-yawma ya isa na kafaru min dini yanzu dai kafirai sun gama cirarai akan ba za su iya murkushe ku ba saboda manzo Allah sallama ya tarbiyantar da sahabbansa su kuma sun karɓi tarbiyya sun tsaya tsayin daka sun kare mutuncin addinin har ta kai yanzu musulunci ya kai girman da ba zai karfi abinda ake kira hujna ba shine ba zai yadda yanzu a yi abinda bature yake cewa treaty a zo a zauna a yi wata yarjejeniyar da sai dai shi ya haƙura ya sauka da kan maslaharsa musulunci yanzu kuma ba zai haka ba sai dai ya kawo in yi maka ta in bai maka ba kuma ga ta gata ga arziki wannan amma ya tabbata ne sakamakon jajircewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar da Allah ya bashi da kuma jajircewar sahabbansa yasa suka haɗa tsakanin ilimi da iya jagoranci kuma Allah ya ƙara gaya musu cewa fala takhshawhum wakhshawni kaf ku ji tsoron su ku ji kai za ku ji tsoro Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan jagoran su shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai tun da ya musu sai da ya gagari iblis duk iblisancin iblis ba a taɓa gagararsa ba sai lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin manzan su sallama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yake cewa iblis shi ma ya ebe tsammani ya gama sarewa, ya sallata ya san ba za a bauta masa ba a jazirar arab ya isa an ya abu da hul musallu na fi jaziratul arab abinda yake nufi da jaziratul arab ramzi ne na duk inda musulmai suke don haka yanzu abin da ya rage kawai shaidan zai je ya dinga ya wata cakulkuli yana ingiza su yana ziga su don su zo su cinna wutar fitina domin fitina ta tashi amma dai a bauta masa yanzu bai isa ba ko manzala sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa fushin da Allah ya da duniya fushi ne mai girma sakamakon saba masa da ake yi amma akwai waɗansu mutane da Allah ya ware wanda Allah bai yi fushi da su ba su ne waɗanda suka yi saura akan koyawar da Allah yake so kamar yadda ke cikin hadisin iyas ibn al-shimar al-mujashi'i Allah ya ƙara yadda a gare shi mazala sallallahu alaihi wasallam inna allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajmahum illa baqaya min ahli al-kitab kharrajahu al-imam muslim yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya kusata al shine ad-darajatul ulya min al-ghadab karshen fushi kenan to ubangiji ya kusata saboda an ya ci abauta masa an ci abauta masa kuma ana bauta waninsa ya hana wa'ansu abubuwan kuma an ƙi ana yin abin da ya hana ya ce a yi wasu abubuwan kuma an ƙi a yi ana yin abin da bai ce ba saboda haka wannan ya nuna kenan akwai wanda za su yi saura akan tafarkin daidai kamar yadda maza sallallahu ya faɗa a cikin hadisin Muawiya ibn Abi Sufyan wanda Bukhari da Muslim suka rawaito walan tazala ta'ifatun min hadhihi al-ummati 'ala al-haqqi zahirina la yadhurruhum man a aw tarwaya wala man khazalahum hatta ya a ciya wa hum 'ala zali za a samu inda za su tsaya akan wannan tafarkin wanda za tsaya <coughs> kan wannan tafarkin su ne ulubaqiyya wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗe su a cikin suratu hud falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum utrifu fihi wa kanu أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك bi zulmin wa ahliha muslihun ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين wannan aya tana nuna mana an samu karkatattun mutane tun a baya kuma a wannan al'umma ma za a samu waɗanda za su amma manzo Allah sallama san da ya tafi ya bar mutane akan tafarki madaidaici kuma wanda ya tafi ya bari ba wanda ya bauɗe a cikin hadisin Jabir ɗan Abdullah wanda ruwayar Imam Muslim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa ba a hajjin bankwana yake cewa idan kuka koma zuwa ga Allah za a tambaye ku game da ni ni ma kuma za a tambaye ni game da ku idan aka tambaye ku game da ni fa ma antum qa'iluna me za ku ce suka ce annaka qad ballagta ar-risala wa addaita al-amana wa nasahta lil umma za mu ce da Allah ka isar da sako ka nasiha ka riƙe amana maza ta ba ya ɗaga hannun sun ce Allahumma fashhad ala hal kun tabbatar na isar ala hal ballagtu ala hal ballagtu wannan arwayar jabir din kenan Allahumma ce Allah ka kashe da cewa na isar da sako kuma sahabban nan sun ji to a cikin jumlar sahabban manzo Allah sama ba a taba samun wani mutumin banza ba an samu mutanen banza da suka so su shigo cikin sahun sahabbai amma tuni Allah ya tona musu asiri a cikin suratul baqara da suratul nisa'i da suratul ahzabi da suratul taubati da suratul munafiqun Ta wasu daga cikin surorin aka yi fito da sifofinsu kowa ya san su ya san sunansu ba sahabbai ba munafikai aya cikin suratul tauba ma ta fito karara ta faɗi ko suwaye su Allah subhanahu ta'ala ce wa yahlifuna billahi innahum laminkum saboda tsabagen iyayi da san a sani za su dinga rantsuwa cewa su ma sahabbai ne sai Allah ya ce me wa ma hum minkum ba tare kuke da su ba su daban ku daban kuma aka faɗi irin sifar su walakin na hum qaumun yafraqun domin su ba ma sa fita yaki in ma sun fita din matsuwarta ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ku addini nan ya ginu ne da jinin su wani ya rasa idan sa wani ya rasa jikin sa gangan jikinsa wani ya rasa ransa ma gaba daya su ko lauya law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'una ga su da kansu ashihatan ni ala alkhair marwata ne akan aikin alkhairi ba sa yadda a yi abin da su amma ku sabon maza'ala sama tarar da maza'ala sallama ya koma zuwa ga Allah ba tsara zama ba sai na abubakar maza'ala sallama ya rasu a rabi'in al'awwal tsakanin karashen rabi'ul awwal ɗin da rabi'ul sani da jimadar ula da jimadar saniya rajab sha'aban ramadan shawwal wa'annan watannin guda takwas da sai na abubakar ya yi na farko-farko a ofis a daidai lokacin a tutoci goma sha biyu da ya kulla suka ba zama jaziratul arab banda nasarar da aka samu a jaishi usama sai da aka yi fata-fata da dukkan wani wanda banna ta shiga zuciyarsa bayan rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a watan shawwal aka gama da rundunar da ta fi kowace runduna ƙarfi ita ce rundunar musaili matal kaza banu hanifa wanda sun kai kusan mutum dubu ɗari da ashirin amma rundunar khalid ibn walid allah ya ƙara yadda a gare ta ita kaɗai ta yi fata-fata da su kuma waɗanda suke cikin rundunar akwai mutum ɗari mahaddatan ƙur'ani da aka kashe su a rundunar ba wai zama suke yi su cifi sabilin a gida ba ana kashe salim maula a abi zaifa wanda da ya ɗau tako da ya ɗau tuta bayan an kashe zai ibn al aka ce a taksha an nu'ta min ibalik Ya ce bi isa izan hamilin ƙur'ani ana aka turjani a matsayina na mahaddacin ƙur'ani abu huzaifa ibn utbata ibn abi ta shaki cewa ya ahlal qur'an zayyinul qur'an bi fi'al ya ku mahaddata qur'ani ku tsaya ku yi a aikace ku kawata qur'anin da aiki haka suka dinga yi haka aka dinga kakkashe su domin dawar kalmar Allah amma suka munafukai ba sa yin da aka tuntuna an raba gari munafukai sun fita daban sahabbai sun fita daban Allah ya ƙara yadda ga sahabban manzo Allah haka aka tafi zulqa'ida zulhijja kan akai ana kira zulhijja gaba ɗaya duk wani wanda ya ibada zakka daga wanda aka kashe sai wanda ya dawo kan daidai duk wanda ya ridda ko wanda aka kashe ko wanda ya dawo duk wanda ya da'awar annabta ko wanda aka kashe ko wanda ya zubda makamansa ya zo ya musulunta aka hada gida a lokacin kuma sai na abubakar ya sake ɗaukar Azuma ya tura Rinduna zuwa farisa wasu kuma suka tafi zuwa rum duk rindinar da za a tasa sai an ɗebi waɗanda za su ɗauki koyarwar manzan Allah sama su tafi da ita sau haka ba a taɓa rasa wani abu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bari ba an tafi al-muharram safar rabi'in al-awwal rabi'un sani a farkon jimadar ula aka yi yakin yarmouk a sham wanda an yi asarar musulmai da yawa amma da ƙarshe an fatattaki arnar ruma a wannan yakin ana tsakar haka sai na abokar ya rasu ko kwana ɗaya ba a samu gas ba sai na umar ya tsora daga inda ya tsaya wannan halifancin da manzo Allah sallallahu ya faɗa a cikin hadisin safinatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda Ahmad wa Abi Dawud wal bayhaqi والحديث الصحيح حديث الخلافة من بعد ثلاثون سنة يتشك بدأ أيكي سيدنا عمر يا شكرا قوما دي يقرأ أكن شدنا أبو بكر سيدة مسلمة يكرا إي قبل ستكيا hasse da ya zanto an fara jiyo ƙanshin musulunci a daular turai ta tsakiya da kuma ta gabas sannan kuma musulunci ya hauro afirka ta arewa maso gaba. an fara jin ƙanshin musulunci a mawara a sahara zai da usman allah kare da a gare shi bayan rasulsa na umar ya ya ɗauka ya ci gaba da aikin da ya gada a wajen waɗannan mutanen nagari tsawon shekara goma sha biyu kankace mai wannan lokacin sai na usman musulunci ya shigo afirikiya Tunisia kenan ya tsallaka yankin turai daga Tunisia. musulunci ya gangaro afirka ana maganin har ya shigo daular ghana mamlaka ta ghana ya karaɗe duniya yanzu babu wani kwantinan da babu musulunci to tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu ba a taɓa rasa musuluncin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa ba tsatsakin wa'annan lokutan ne duk lokaci sai Allah ya ware zarata waɗanda suke yi wa wannan addinin hidima tun daga kan sai na abubakar aka haɗe alkur'ani a waje guda don kar a rasa ko aya saboda alkawarin Allah ya tabbata inna na hannu zalna zikira wa inna lahu lahafizun a lokacin sai na usman aka yi standardizing ɗin alkur'ani ma'ana aka kiyaye hanyoyin da manzon Allah sama ya karanta alkur'ani tare da bambancin su ya zanto babu wata sabuwar hanya da za a shigo da ita wacce ba a santa aka saka ƙa'idoji na a nuna wa sarki ba don koya ba sai don a kiyaye littafin Allah kuma tun daga rasuwan manzala sama tun da kan sai na abubakar ba su taɓa sake wajen karɓa hadisi ba sai sun tabbatar da cewa zuciya ta nutsu da cewa manzan Allah ya faɗi wannan magana na na fatima ba ta san da magana Allah ya da a gare ta ba san da magana cewa ashe annabawa in sun rasu ba a gaban su ba ta zo neman gado dogaro da aya cikin suratul nisa'i wa in kanat wahidatan falahan nisf sai na bakar take bai wata wata ba bai duba damuwar da take zuciyarta ta rasa mahaifinta ba sai duba gaskiya ya duba girman mahaifin nata ya ce mata naji manzan Allah ya ce nahnu ma'ashar anbiya ila nura ma taraknahu sadaqa na na ma ba a taɓa rawaitowa a ruwaya ingantacciya da ta yi contradicting ɗin abin da sai na abokan ya kawo ba ba ta ce ya saba wa ƙur'ani ba ba ta ce mu wannan magana ba ta yi daidai da zuciyarmu ba mu ba mu samu nutsuwa ba sai ta karɓa sai ta ji dai ina ma dai da ta zo ne ma ta samu fa waje da fi nafsiha ta koma gida ba a taɓa jin ta yi rigima ko rikici ko ta da hankali ba to daga nan idan aka kawo hadisi sahabbai in ba su san shi ba kuma wanda ya kawo din ba su yi tunanin cewa zai iya jinsa shi kadai a wajen annabi sallallahu suna yin sai sun samu shaida kafin su karba kamar yadda sai na abubakar yayi akan hadisin da ake wa kaka kaso ɗaya bisa shida idan uwa wacce kakar ta haifa ta mutu in ji kan rasu har sai da ya samu shaida daga wajen muhammad bin maslama sannan ya gamsu haka sai na umar yayi wa abu musa al-ash'ari har sai da abu sa'id al-khudri ya zo ya masa shaida sannan ya gamsu haka wasu ka dau matakin dan dai kada a bawa mutane kofa su dinga ba da hadisai kai tsaye daga manzala sallama sai zanto ba koyaushe suke faɗan hadisai ba wani ma sai ya shekara kawai dan umar sai ya shekara ana so ya faɗi hadisi sai ya tsoro yake kar ya je garin rawaituwa ya manta ya canja wa manzala sa wata kalma anas san malik sai da ya in ya ba da hadisin kuma a ƙarshe sai ya ce ko kuma dai in na yi kuskure to ina nufin yadda manzon Allah ya faɗa auka ma ƙala sallallahu alaihi wa alihi su kuma tabi'ai kokari suke su hada da maganar sahabban da aikin saboda sun amince da sahabban Anas dan Malik da ya yi tafiya ya dawo Madina taruwa suka yi a gaban sun kace to ka kewaya ka ga inda wasu sahabbai suke wahal an karta shay'an akwai abin da ka dawo ka ga cewa a can ana yi na sunna wanda mu ba mai yace ma an kartu shay'an ghayra annakum na tuqimuna as-sufu abinda naga kawai canji shine sahunku yadda kuke tsaye da shi bai kai irin yadda lokacin manzo Allah ake tsaye da shi to Allah sai kuma ya fara yassara malamai tun bayan tabi'ai wanda suke jinjina masu kawo ruwaya sai an kalle ka ba an ga waye kai tukuna shin an san ka a cikin fitina ko ba a san ka a cikin fitina ba shin kana da kwalwa da haddar karɓa tun ana yi da ka har Allah ya kawo mu zuwa karni na uku lokacin da imam shafi'i ya rubuta littafin sana'ar risala ya zanto ya fara sanya ƙa'idojin a rubuce har ya zanto kuma aka samu malamai sun zage dantse irin su abdulrahman a irin abdurrazzaq as-san'ani da suka wallafa musannafat kafin nan malik yi al-muwatta kafin nan bayan nan ga su abubakar ibn abi shayba masu al-musannaf bayan nan ga masu as-sunan sa'id ibn mansur aka zo ashabu sunan al-arba'a ga masu al-jami'u sahih irin su bukhari da muslim da sauransu bayan nan kuma sai aka zo aka ƙara wa abun fa'i ya zanto hatta waɗannan littattafan da aka wallafa mazajen da suka rawaito hadisan ma kowanne aka bi aka yi nazarinsa aka ma wallafa littattafai domin kawo sunayen wa'anda za a karɓi ruwayoyinsu da kuma sunayen wa'anda ba za a karɓi ruwayoyinsu ba ya zanto ba wani mutum da zai iya wa manzo Allah sama ƙarya sai an san shi aka kalli hadisin a jumlace wasu kuma suka ɗau nauyin yi wa hadisan sharhi ya zanto dan makar abin mutanen baya da bara ya fahimtar su yaran duk hadisin da ka daga zai wahala baka samu sharhinsa a aikace ko a magana ba daga malaman baya aka kalli raunin da ake samu na harshen larabci da kuma nisan da ake yi da lokacin shari'a aka gane cewa akwai hadisan da ma'anarsu za ta iya yin nauyi a kwakwalwa ko a zuci saboda watakila nisa da lokacin da aka faɗi hadisan aka wallafa littattafai na mushkilul asa sannan aka ga cewa yanzu ilimin yana ta faɗaɗa ana ganin sa ne a rubuce ta yiwu ka gano wani hadisin a can sai ka ga wannan sai kawai shaidan ya riya maka cewa sun ci karo da juna wannan ya ci karo da wannan ko wannan hadisin ya ci karo da waccan ayar kuma ba haka ba ne bayan gashi ya inganta aka zo aka wallafa littattafan muktalaful hadis kaga ga sharhin hadisi ga mushkilul asar ga mustalaful hadith sannan aka ce to kuma ma saboda waɗanda ba larabawa ba sun amshi musulunci wasu larabcin bai ishe su ba kalma kuma akan yi amfani da ita ta fuskoki daban-daban misali yanzu muka ce tatsuniya a kano kowa ya zama yake nufi da tatsuniya amma an ka je daura ka ce tatsuniya sai an jira a mai kafa ta lalla kana nufin tauraruwa ta sama wannan sojan yana da tatsuniyoyi guda tara to kaga shi kalmar tatsuniya a wani yankin za ta iya ɗaukar wata ma'anar ta daban ko ba gaskiya ba ba wai a ce irin dialect ne na cewa wayannan suna cewa hura wannan suna cewa fura ba a ita kanta kalmar wajen amfani da ita akwai inda in suka ce kaza to ga abin da suke nufi yanzu a yankin Jos in ka ce ya mutu in ba a ji wanda ka faɗa ba to zaton su kafiri ne in musulmi ne sai dai a ce ya rasu to wannan rawar da canjin ma'ana ke takawa ya sa malamai masana lura wanda suke da tsarkin zuciya da ilimin hadisi ya sa suka wallafa littattafai na garibin hadisi da haka a yanzu duk wata matsala da ka samu kake zaton cewa akwai ta a cikin hadisi to akwai inda za ka je a warware maka matsala sai dai idan dama akwai wata a cikin ka kullalliya kai abin da yake ranka shi kake so ka tabbatar to kafin ka kai ga tabbatar wata sai ka fara tsinewa waɗannan malaman da suka yi wannan aikin albarka sai kuma ka ce baka yadda da aikin su bane so sai ka zo ka gina fahimtar ka ta sheda wannan shine abin da mu muka tsinci kanmu a lokacin da an yi mana komai abin da ya rage kawai mu saurari malaman mu su dinga fito mana da waɗannan gwalagwalan matsaloli na aƙida da na ibada da na mu'amala da na suluki da tarbiyya kai hatta ma na ladubba da al'adu duka an riga an wallafa don haka laburarar musulunci a yanzu haka ba ta da talaucin da sai wani ya zo ya gano mata sabon abin da babu shi to amma duk da haka tun jin kaɗan bayan tafiyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aka cigaba da samun mabarnata an samu 'yan mu'tazila da suke yi wa alkur'ani karan tsaye suke wa sunnar manzala kuma karan tsaye domin sun ɗauko hankali sai suka ba shi fawar da ta huce fawar da Allah ya ba shi sai suka naɗa masa rawanin cewa yanzu shi ne alƙali in ya yarda da magana Allah to an yarda da ita in bai yarda ba kuma dole a turmi magana Allah ba za a turmi magana ba a turmi hankali ba ko kuma a murguɗa ta ta dace da hankalin haka zalika maganar manzon Allah sallallahu ma da ka ba su kakkasa ma magana dangane da fa'ida da take bayarwa misali ya ce akwai magana da in ka ji dole ka yarda akwai magana da in ka ji ya kamata ka yarda akwai magana da in ka ji sai ka bincika abu ne da yake yana ya dace da hankali amma in ya shafi magana Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan sai larura ce za ta kai zuwa ga wannan a suka shigo da wasu abubuwa na mantiki wanda da jahiltarsu da saninsu duk ɗaya ne wanda ba shi da dogon tunani baya iya gane su wanda kuma yake da dogon tunani baya bukatar su yanzu ka ɗauki pythagoras theory an ce the square of the hypotenuse is the sum, sum of the two squares ai haka ne amma wanda ba shi da hankali ba zai iya ganewa ba amma mai hankali kuma in ka ga mai kace ai in ka bi ta nan ka kewaya ta nan kamar ka bi daga nan ne zuwa nan to ai ko baka gaya mai ba ya san haka to wannan applications din sai aka kawo cikin abin da shafi magana Allah da ta manzon Allah sallama to tun daga nan sai aka shiga barna sai aka samu yan khawarij su kuma sai suka zo da waɗansu wato bargurbin ra'ayoyuka waɗanda da su ne suke guntile ma'anan nasoshin Allah musamman ko maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su imani da wani bangaren sai su yasar da wani bangaren sai suke kallon kawai ya kamata Allah ya dinga casa mutane ya ka duk maganar rahama sai su soke ta maganar da ta zo da cewa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min to duk wanda yazni ya zama kafiri wanda ya karya ya zama kafiri can bangaren kuma tunda har suka gina wannan tsarin to suka kuma kawo abin da suke tunani shine gaskiya dole su soki wancan tsarin kuma mun ga yadda magabata suka yaƙi khawari suka yaƙi mutazila daga nan ga 'yan shi'a wanda su kuma suka zo da ra'ayin suka sahabban manzo Allah sassana daga nan duk abin da sahabban manzo Allah sassana suka kawo sai sun yi yunkuri sun nuna maka cewa ba daidai ba ne sai aka samu 'yan baɗiniya wanda su kuma 'yan shi'a ne ƙonannu waɗanda su a shi'ancin ma 'yan shi'a ne su kuma sai ya zanto suka zo da abin da ya shafi ishara da kuma abin da ya shafi zaurance a cikin shari'a wanda duk wanda yake yin jini akan ƙarin zaurance ko ma mai tafiya da sa asalinta daga batsaniya misali Allah ya ce marajal bahrain yaltaqiyan sai ce ai al bahrain din hikima aka yi muku amma ana nufin ah, Hassan da Husaini wa shajaratul mal'unatu sai ce ai shajaratul mal'una banu umayya ake nufi inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara sai Aisha ake nufi Allahu nuru samawati wal ard masal nuri ka mishkatin fatima kenan fiha misba ali to azzaja fa sai ta kawo wani abu wanda yake baki. daya su kadai ne suke iya gane shi in ba su ba wanda yake iya fahimta yan batsiniya ke to yau da gobe kun san in ka dauki tarihin duniya za ka ga tun daga kan alexandra da hirakal da kisra wannan eh, mcdonald ke na alexandria har zuwa lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga in ka tattara karni goma za ka ga kusan musulunci bai mulkin da ya wuce karni ɗaya ba tun daga kan lokacin manzan allah wasallam har zuwa faɗuwar daular banin abbas amma duka zaluntar musulunci a ce to tun da musulunci ya fada a daular abbasiya bayan lokacin daular andalus sun karɓe iko a hannun musulmai a ƙarƙashin mulkin ferdinando da isabella to sai suke ganin cewa suka haɗu da yahudawa a kan ya za a yi a karya ƙashin bayan musulunci sai ga to inda aka kyala mutane su fahimci ƙur'ani da sunna daidai to fa akwai matsala to don haka sai suke ta shigowa ta bara gurbin wa'annan aƙidun suke ta ƙoƙarin ya za su karya musulunci shi yasa sai zanto har yanzu ba a huta da aƙidar babiniya ba har yanzu ba a huta da aƙidar mu'tazila ba har yanzu ba a huta da aƙidar khawarij ba ko da ta lafa sai an samu ƴan tabbatarnu sun sake binciko wannan abu wani lokacin sai a tarbiyyantar da wasu daga cikin yayanku sai a zuba musu dafin sai su zo su yaƙe ku mun sani a ƙasar nan har zuwa yanzu akwai mutanen da su mu'tazila ne ɗari bisa ɗari su ne 'yan boko a gida. ga su nan a manya-manyan garuruwan duniya wanda idan kuma za a yi hira da musulmai su ake tuntuɓa muhammad arkon ɗan asalin algeria ne amma nationality ɗinsa ɗan faranta ne idan ka ji yadda yake wa musulunci gunduwa-gunduwa da sunan musulunci kuma kafiri ne murtad abdulmajid sharafi har yanzu yana da rai mutumin kasar tunisiya ne idan ka ga sabuwar fahimta da ya kawo wa addinin musulunci wacce gaba ɗaya ta yi yamma addini ya yi gabar muhammadu uh, sharafi shi ma mutumin tunisiya ne da su aljabiri da su wannan mutumin da aka kashe shi a sudan ya sunansa baha ko mahmud baha ko wanda ƙarshe saboda zandakarsa lokacin numairi ko ne aka ba da fatawar a kashe shi aka kuma kashe shi zuwa kan suna wal as-sa'dawi wacce yanzu har yanzu tana nan a Misira. Kan ya daga san audiga saboda tsabagen tsufa bala'i ta ce musulmai wahalar da kansu ke suke aikin hajji nassoshin hajji ba ta ce kai abinda ake nufi kawai ka aika zuciyarka ta yi ziyara zuwa ga kallon abubuwa na duniya ta ce ni yanzu a haka ɗin nan ma hajji na nake tana daga gidanta ta ta an akuj indi huna fil balkona aka zo aka sami irin su rifa'a qahqawi wanda suka je faransa suka koyo tsarin tura wajen jinjina al'amura suka zo suka ce kai hijaji ma wahalar da kai ne suka dinga yaƙar shigar mace aka samu su qasim amin wanda ya wallafa littafin almar'atul jadida wanda tunani yace kai su suna nema masu kafarta macen da take sa hijabi za ku fito da mace a figa ta dodanniya ku dinga cutar da mutane wai hijabi da niqabi ke to wayannan mutanen da irin su Hassan Turabi a da yawa daga cikin afkar su suna ganin cewa saboda turawa kar su tsane mu magana a ce ka kuda a cikin abu in ya fada wayannan kauyanci ne to ai manzo Allah ne ya faɗa ba wani nan magana fa fitsarin raƙumi yanzu har kawai so kuke tura su mana magana ba zai yi ba eh, maganar kaza to har ma tun daga suka a hankalta sai kuma a koma izgiri da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can ciki kuma akwai yan tiranin addini waɗanda aka turo su daga Rasha daga ina ne don su karanta musuluncin su ga ta ina za su afkawa musulunci kuma kullun ta Allah aka samu wani wanda zai iya cin mutuncin addini to tura ce taho kowa ya ga Salman rushidi ingila ta karɓi shi Taslima Nisrin yar asalin abin nan yar asalin ina ce Bangladesh abin nan yar asalin Somalia ita ma tura suka karɓe ta Ayan Filsi yar asalin somal ita ma a yar asalin bangladesh su ma tura suka karɓe ta wafa sultan yar asalin syria ita ma turawa suka karɓe ta duk wanda ya tashi zai iya wa musulunci illa to suna kan wannan bar gurbiyar aqidar tasa don su ce ga ma abin da musulmi ke cewa yasir habib yasir habib dan kuwait ne amma da yake rafidi ne zagin da yake wa ahlus sunna da yadda yake dauko hadisan mu na cikin sahih bukhari da sahih muslim su kuma yanzu su turawa da kiristoci suke ɗauka kuma suke zagin musulunci da su gaba ɗaya yanzu mu musulmai muna tsakiya duniya ta samu a gaba buri ake yi mu ce kaza sai a ce ai ga wani naku ma ya ce kaza kuma an manta cewa ga daga asalin inda aqida da su to wannan dan takaitaccen tarihin da na baku na tsallake muku maganganun littattafan su Zakariya Ozon littattafan su manya-manyan mustashirkon irin su gladys stone irin su brookman, irin su wannan goldis hair ignac ko ignac goldis hair wanda duk afkar ɗin da abdul jabbar yake kawo duka shi goldis hair bai kyala komai a ciki ba da bara gurbin musulmai irin su a mahmud abu rayya wanda ya yi a abuwa wani wanda ya zazzage su anas ibn malik wa'yancinsu kuma sai suka ɗau ɓangaren siyasa suka dinga caccakar mulkin sayyidina usman suka dinga caccakar mulkin sayyidina muawiya wanda kuma in dai za ka soki tsarin wani to shi ma sai ka soke shi to ana nan ana nan mu a da wannan tarihin ka muke ji mu yawanci da mu da malaman mu duk an karanta wa'annan abubuwan amma ba abu ne da za ka hau mimbari kai kyau mutane bayani saboda rashin lafiya ce da ba mu da ita to kaga ba ruwanmu da maganan maganinta sai dai ma mai taiwa mutane rigakafi a kanta to amma cikin e habdina daga shekara ta dubu biyu zuwa yanzu sai Allah ya fito mana da wannan fitinan nan abdul jabbar <clears throat> fitowarsa asalinsa baƙadiri ne ɗan gidan malam nasir kabara to amma tare da bambancin mu na da ƙadiriya amma iya sanin mu da rayuwar ma'an nasir kabara mun san ba a kan irin tsarin ta yake ba bayan mutuwar mahaifinsa a ranar 4 ga watan oktoba 1996 ai gidan ya ci gaba da tafiya shi mahaifin ya kasa musu manyan ayyukansa yayansa yana tafsiri a gidan sarki wanda tafsirin nan ya samo asali tun daga 1946 tun bayan yakin duniya na biyu da alkali ibrahim tofa ya fara ya gama shi ma nasur kabara ya karba ya ci gaba ya kai wani geji, ya nemi izinin mai girma mai martaba sarki mai rasuwa sarki ado ya yadda a gabansa ya bawa ɗansa abdulkadir karibullah muhammad nasir karatunsa na ashafa kuma wanda shi ma ya samu asali tun daga lokacin sarki sunusi na ɗaya allah ya gafarta masa har zuwa lokacin da shi kuma ya danka shi a hannun ɗan uwan shi abdul ɗin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya musal kafin to amma a cikin manyan ayyukansa shi ba san wani aiki da ya ba shi amma dai mun sani a iya san mutum da mun san shi tun a lokacin yana da ƙoƙarin tasaddur ya zanto shi inda hali ya zama shi dai a sama yake to yana da ƙoƙarin inda dai za a yi wani abu na taro to ya ƙoƙarin ya farlanta kansa amma mun sani su kansa magabatan nasa ba sa ba shi damu lokacin da aka zo yunkurin haɗin kai da gangami domin a matsan a gwamnati matsin lamba ta ƙaddamar da shari'ar musulunci mun sani ya yi ta kara kaina bayan shi ma wasu da yawa sun taka rawa to amma galibi ko magana yayi sai ka ga dai yadda ka san sai yayi magiya ake ba shi dama yayi magana duka ba abin da muka to amma yayi fice tintini da kokarin ya zai yi ya zagi wanda in ya zage shi to ido zai karkato zuwa gare shi sai ya duba ya ga malam Ja'far ne a kusa da shi Allah ya ji kan malam Ja'far to sai ya sa tarko duk sanda malam Ja'far ya faɗi magana to zai kokari ya dira akan malam ja'far bana mantawa wata rana malam ja'far ya tafsiri ya zo zai yi tafsiri sai ce jama'a ban yi nazari ba wasu wani uzuri ya hana nazari da haka ba zan yi tafsiri ba sai dai amsa tambayoyi shikenan aka yi masa tambaya akan kiɗa da waka malam ja'far ya bi tsarin manhajinmu na ahlus sunna akan feshe kiɗa da waka kuma yi tsarin manhajinsa na da'awa na wannan lokacin a tun da suwaye hasam ɗinsa a lokacin ƙadiriya ne da tijjaniya to magana ce ta kiɗa yadda ra'akan kan ƙadiriya ya yi musu kaca-kaca mala jafar ya yi wannan ranar juma'a shi kuma ranar lahadi a ma'ahad ta nan gwale sai yadda raye wa malam ja'afar raddi ya sa masa suna shege kafasa aka gaggaya mana cewa ai abdul ya ji labarin lakcar malam Jafar, dan haka ya ce a gaggaya wa mutane za a zo a yi raddi shege kasasa yana kunna maganar malam Jafar yana yi raddi ana dariya bayan ya yi wannan na sani an ta gaya malam Jafar ya mai da martani malam Jafar a gabana ya ce ce me zan wa martani ce wannan shi zan tsaya a saura sa'ana wata rana na ji wajen malam Jafar ɗorayi yana karatun kitabu tauhid dab da za a fara daura ta 2002 ina jira ya gama karatu in tambaye shi wani abu da ya shafi daura sai na tarar wani ya ce malam mun ji fa an danna kasa kasa tsinka kana magana akan kaza akan malam ja'far ce duk magana da kuka ji ta wace ra'ayina ne abin kuka ji na faɗa ra'ayina ne da aƙida ta ne sai kuma shi kenan duk sanda wani kare ya haushi sai mu saurare shi yace magana ce kawai in an ce Allah shi kaɗai. zuciyar wasu sai ta takura amma idan aka faɗi wani Allah sai su ji daɗi za'ilka iza zukira Allah wahdahu ya kawo wannan ayar wannan maganar da ya faɗa ina jin ta na ce to wannan mutumin na unguwarmu sai ya mai da martani barin in je in ji me zai ce ina zuwa ku sai da an kawo masa kasar ɗin ya saka ya sake dira akan malam Ja'far wa'annan lakcocin da ya guda shi shine sa. ɗaliban jami'ar musulunci ta madina na wannan lokacin da suka dawo hutu sai suka shirya lacca lakcoci guda biyu ɗaya a masallacin gadon ƙaya ɗaya a masallacin tirayen ta gadon ƙaya suka sa mata suna ƙarangiya ta tirayen suka sa mata suna fitila a lokacin da dr abdallah gadon ɗaya yana lokacin yana labar 200 ya gama zai tafi 300 da dr ibrahim rijiyar lemo a lokacin shi ma yana labar 300 zai tafi 400 a lokacin da da da da da lokacin yana murtaniya da kuma wane ne cikon na hudun da suka haɗu suka yi wannan lakta suna yin karangiya shi kuma sai ya zo ya lakta takalmin ƙarfe ya ɗauki maganganunsu ya cin mutuncinsa aka yi dariya a lokacin mala awal madabo allah ya ƙara masa lafiya ya yi wata muzakkira an yi ko daura ce ko mai da zakira ce yan shafuffuka kaɗan sai ya wallafa littafi ya wallafa ta yasa mata hadi hujjatuna fil istiwa to fa shine wani daga cikin malamai masu fitina a cikin unguwar madaban shine zai sa Abdul Jabbar ya masa raddi a cikin wani littafi Ihya wal Islamiyya da yayin wannan littafin shine aka zo har mahaifin malam awal madaba aka kirawo aka ci mutuncin malam awal madabo aka zazzage shi aka yi masa terere a cikin unguwa sai Allah ya sa mana rabi rijiyar lemo sai ya jiyo labari shi ke nan ya ɗauki wannan littafi mai shafi casa'in da wani abu sai mayar masa da martani ya wa littafin alkashi ba na mantawa mun zo tafsiri ranar juma'a a gadon kai malam ja'afar ya kaddamar da littafin har ya ce a yi gyara a wajen taɓarizi da ya akwai kalmar alha'ilu bainal qulubi wal hawa ya manta ya sa alha'i yana yin wannan littafin shi kuma ba a daɗe ba ya tattara ya tattara sai wani littafi da ake kiransa a sa bai na hibalis sahara to daga nan kistar ta fara a cikin a sa ɗin ne sai dira kan shekul islam ibn taimiyya ya dinga nuna masa cewa nasibi ne kuma ya ɗauki hammadu bin salama saboda yana cikin silsilar isnadin 204 na sayi musulun hadisin anas na inna biyu a baka finna wannan matsalar da kullum a bakinsa muke jinta ya ɗauka ya kace-kace da hamadu ɗan salama ya kace-kace da sayihu musulun ya taɓa shi shafiya ma ya taɓa malam ja'far ɗin kuma ya zo ya saka littafin ya ce zai koyar da shi kafin nan ya nemi a haɗin kan allah ya ji ƙarar halifa ita ya kara sau saboda ba su fahimci me yake yi ba a lokacin ya ba shi filin nan na inda aka gina jami'ar tattalin kafin a wannan masallacin na garin kaya na yancin jami'a da filin a nan ya zo a kan idan mai kaddamar da littafin har da ya gama kaddamar da littafin ma ya ɗauko takobi ya taho a doki ya zo tsakiyar gadon kaya ya yi ihu aka yi ihu daidai kofar gidan malam ja'afar yake dama da kafaninsa ya taho aka huce to tun daga nan ya fara dasa harsashe na aƙidar sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina tuna mala awwal Abdullahi Isa Garangamawa muna Madina yayi masa raddi a wani littafi da bai buga shi ba ya sa suna Ada'u Mawaja ya ba malamin mu Allah ya ji kansa Professor Saud ibn Eid ibn Umair al-Jarbu'i as-Sa'idi Allah ya gafarta masa ya masa takaridi har yake ce masa ka dan yi zafi a wuri kaza da kaza da da karshe ma malam dai saboda wasu masalih ya ma fasa buga littafin amma malam rabi a shekara ta 2009 zuwa 2010 dama shi abu ya ce wanda ya kuskura ya taba wannan littafin na a samun sa to billahi allazi sai yi masa littafin azifatu lazifa wannan ba kashif ne, to wancan laysa laha min dunillahi kashif wataƙila bai shiryawa a samu bai shiryawa al'azifatu lazifa din ba sanda ma rabi ya saki at-tufatu saniya to sai au ya fara rubuta muqaddimatul azifa to a cikin muqaddimatul azifa din dalilin da isa ya sauka daga asalin layin sama na sufancin qadiriyya ya fada mu'tazilanci da shi'anci shine sai ya dauki littafin da wani kasurgumin dan bida'a yake wa shekul islam raddi ibn taymiya sunansa akhta'u shekul islam ibn taymiya to tun daga nan sai ya fara komawa yayi mayani kuma sannan sai ya fada cikin mu'tazilanci da cin hasan alawi at-saqaf a cikin rujud din da yayi wa shekul islam da kuma littafin sa tanaqudatul albani tun a lokacin muna ji da mun gani sai mu ga a ah, ta wannan magana ga inda muka santa sai kuma ya ɗaɗɗafko maganganun su wannan farhan almaliki da sauransu sai ɗan ƙaƙƙara to farkon nakadin da muke wa maganarsa littafin nasu shine duk sanda ka ji an zuba wani larabci wanda za ka iya buga misali da shi in kana koyar da yara balaga in ka zo wajen ba'afu ta'alif to larabcinsa ne in kuma ka ji larabci ya nike to asali cirowa ya a waɗannan littafan sai ha'inci da yawa to daga nan ne fa tun yana zagin zai ibn muawiya dan ya zagi Ibnu taimiyya, yana cewa ai ni dan nake zagi uban na san mutumin kirki ne ba ruwansa to sai zan to a cikin muqaddimatul azifa din ya kuma dira akan mutuncin muawiya yace a jira ma ta biyu to jim kadan bayan fitowar muqaddima ta biyu malam qasim ya ga mun yace malam naji abdul jabbar yana cewa yana cigiyar idan da wanda zai iya tarasta. ya ce ɗan izala ko bacci nake in ya tashan zan buga da shi ya ce zan je mu buga da shi na ce ba alƙasin kakkaje ni ba na ganin alheri a wajen tinkara mutum irin wannan ya ce a zan je ya matsa to wata rana sun je sun wata tafiya sun je ba tsari ne ko ina ne suna dawowa akan hanyar da su malam sani alhamidi sai suka buga mai waya ya ce su zo suka je bala alƙasin ya ce na ni ɗan izala ne kuma na ji kana faɗan maganganu kuma gaskiya ina ganin ina da ta cewa a kai tunda kana cewa a zo a tattauna to ni na so yanzu mu tattauna da kai akan matsalar rage wando da matsalar iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da matsalar kaza da matsalar kaza da matsalar kaza sai ce ah masha Allah ai wannan din na riga na yi rubutu akan wayannan matsalolin kawai yanzu abin da ya rage bari in baka littattafan ka je ka duba su inda kake ganin kana da ta cewa ka zo sai mu tattauna akan wayannan guraren ya ɗauko littattafan nan nasa ya ɗauko saiful jabbar wanda yake misali ne shi kuma na tahrifa ayil qur'an ya ɗauko a samu ta ne idani kawai ya samu ba ya kawo kun shi kansa ya bada labari mala alƙasim wallahi muna tare da mala alƙasim uqsim billah tsawon lokacin nan ban taɓa ganin tun safe yake zuwa wuri na mala ko in ɗauko shi ko a kawo shi da daddare muke rabuwa da mala alƙasim ban taba ganin ya ware lokaci awa ɗaya ya tsaya ta buɗe littattafan wannan mutumin ba lalla in ya koma gida haka ɗaya kaɗan ya ni har ya tattara kusakuran da ya gani kai ka ce zuwa ya ya binne kansa a laburare ya wani bincike duk abin da ka gani mala ƙasin baiwa ce da Allah ya masa ya sa masa ita a sa. ya zo a gida na muka shirya tafiyar nan su malam sani alhamidi suka zo daga don muka je muka same shi da ladabi da girmamawa malam musa asali suna ya zo tun daga kaduna da ya zuci cewa kawai musu za a yi a tafi amma tun da malam akasin ya ce to bismillah ya ce a ah, bismillah shi malam akasin ya ɗauko masa mukaddima akan saɓani so yake kafa masa hujja da maganar zahabi ta cewa wala zalan nuzara yakhtalifu to amma da yake malami ne shi malam akasin sai ya ɗauko tun daga tarjamar yunus ibn abdul a'la a sadafi ya ce masa a cikin siyar alamin nubala jibi'i na goma shafi na goma sha shida tsaba ta mu'asasar misala da yake tarjamar imamu shafi'i sai ce ƙala abu musa ƙala yunus da sai ce ne yunus ibn abdul a'la ibn sarata abu musa sai ce ɗan tsaya magani sai ce a ba shi littafi da ya ji an fara sardin ar'am da shekaru da maganar littafi ya zaci ko ƙarya ne bai san kuma yadda yake a wannan abun haka yake a komai na karatu tun daga lokacin na ga ya dan fara alamar canjawa malar kasim ne mukaddima ya ba shi ya ce a shi ai wannan fili naka ne ka tukwane shi tambaya ɗaya matsala ɗaya malar kasim ya ɗauka a kan cewa hadisin da ka kawo ka ƙaryata na abu musal ash'ari na cewa abu musal ash'ari ablabin mas'ud ya zo ya tarwata wasu mutane ya ga sun yi halka ana cewa a karanta kaza kafa ƙafa ya yi mutu wani kanikanci na hadisi wanda in ba wanda ya karanta hadisi ba wanda zai taɓa gane to nan sai ya fara buyi to kun dai ga abin da ya faru a ranar 22 ne ko ga watan nawa shekara ta da watan biyu shekara ta 2013 muna fitowa daga wajen na wallafa kissar da yadda abin ya faru amma yana zuwa majalisinsa sai ya karyata magana sai da ya kusan sati uku duk sati da sabuwar waya ya ke zuwa ya ce mana 'yan ƙananan yara sannan kuma ce sai ga wasu gaddama gaddaman mutane suna ta shigowa gidana kamar dawakai sai ka kasa haɗa tsakanin a iya ruwayar kawai ya isa ka tsare sarkin nan to jama'a a taƙaice na san malam ya mun alkunya an na kusan cin awa ɗaya wannan littafi na kan ƙaddima ta biyu a nan ne ya saci alƙalaminsa ya dinga ebo maganganun waɗannan arnan da zindiƙan da mustashriƙa to abin da ya ƙara masa nutso a cikin ɓata har ya shiga cikin alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tunda dama can yana ta shawagi a wurin shine daga baya aka yi aka yi bayan ya ce shi baya harka kwamfuta bai santa ba bai iyaka ba duk da mun san ƙarya ce kawai sai muka wayi gari muka ji shi yana magana akan wani al'afrashi lokacin da ya san al'afrashi din mu mun fi shekara biyar da sanin mun fi shekara biyar da sanin wannan rashid din kuma mun san waɗansu ma waɗanda ba rashid din ba masu yin irin abin da rashid ya yi kusan tun 2004 muke bibiyar wannan shirye-shiryen da shi rashid ya ke wanda asalinsa musulmi ne shi ɗan maroko babansa musulmi ne da ƙarshe baya kai shekara goma sha takwas ko sha tara ya yi ridda ya gudu ya bar maroko to sai ya zama armi ya zama kirista yana da awar a kan cewa lallai a dinga ba kiristoci haƙoƙinsu da yake faɗa to a ciki yana gayyatar waɗanda suka taɓa yin ridda domin su faɗi sharrin addinin musulunci to duk ta inda zai biya kama ya zagi addinin musulunci yana da da ƙarshe da kan muka ƙara cewa mutumin nan mu daina ma sauraron sa saboda dama ai shi burin kafiri aika kafarsa wa dulau tasfuruna wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istatabu ba yau kafiri ya saba karanta Allah ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi daga fara jin wannan abun sai ya zo a wajen karatu sai ya gaya wa mutane wanda babu san tashar ba kun ga sai su san tashar wallahi mun riga shi sanin tashar sai da muka daɗe da dina ma sauraron su saboda ba shi da amfani sannan shi ya fara bibiyar ta sannan sai yake cewa wai zai yi tikiti ya ji har misira wai ya zauna da rashi to ina aka gani balle aka ci za ka zauna shi yasa aka tattara masa kuɗi da sauran su Allah alam ya ce ya je amma ya yi iya baki kokarin sa ya kasa samun yanayi amma wai shi ya san to wai tun daga lokacin wai sai ke so ya tsaftace musulunci daga abin da karashin suke zuwa an yanzu shi ke nan idan arne ya zo ya ce akwai kaza a cikin addinin ku sai mu tsorata mu ce to shi ke kenan tunda ya ce bari mu ɗauke to wannan maganganun da arna suke faɗa shi ma sai ya yarda da su idan ya yarda da su sai kuma ya zo ya faɗe su a matsayinsa na wakilinsu kuma sai zai mana ilzamin cewa yadda suka fahimci wannan dole mu ma mu sauke fahimtar wayancan littattafan da tsare-tsaren da na muku bayani mu dawo kan wannan barburbiyar fahimta to Allah ya sani tun da ya fara zagin mu'awiyar ibn abi sufyan aka buɗe ƙofar rikici da shi hatta da ƴan ɗariki kowa ya san gwagwarmayar da abubakar maɗata ya yi da shi Allah ya ba shi lada bayan nan kowa ya bi gugwar mayar da muke yi da shi mutanen da suka kira shi zuwa in ya yarda a yi mukabala suna da yawa wanda nema na na sha na ta maimaita cewa a shirye nake duk sanda ke so a buga na yadda zan iya buga da shi to amma ni tunda makwabcinta ne dama ni ne magana baya baya sauraron magana abinda nake nufi baya tankawa magana ta ya ce to bari ya tattauna da ni Allah yana ganin ko na yi kankanta a shekaru ko Allah abin da nake tsare nake zato yana ganin cewa zan iya tona masa asiri in ba shi kunya a karance tare da rauni na a karatu da kasancewa ta almajiri ɗalibin ilimi kabiru bashir abdulhamid bai taɓa yi magana ya yi ƙarya ba sai kabiru bashir ya zo ya tona mar asiri a cikin kifi na ganin ta mai ya koma ya bi manhajin nasa ya danna magana sai ya ɗauko in ya ce babu a ce gashi in ya ce akwai a nuna masa babu amma saboda yana ganin kabiru bashir abdulhamid ya yi masa ƙanƙanta sai ya kau da kai lokacin da ake tsakiyar rikicin matsala alfi'atul bariya ni na yi lakca kasar biyu na sa mata suna ga wani abu akan matar sarki har yanzu tana nan a youtube a waye da sauransu an ya yada a su waye da sauransu kuma na tabbatar da ya ji ta ko tanka mata bai ba amma da ya jiyo malam musa asadu sunna shi ma ya yi fitil baghiya nafsin unwani nafsin mazumuni saboda